Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni a Arimi ke gabatar muku da shi. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi hamsin da biyu na sassa dukkan faɗin ƙasar Nijar. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan taken kwalhe ruwan gwalolo a babban birnin Yamai da kuma sarrafa tarkacenta da aka kalfe. A cewar rahoton ma'aikatar kula da ruwa da tsafta na shekarar 2000 goma sha tara kashi tamanin da digo shida na yawan jama'a ba su da damar samun ingantaccen ayyukan tsafta da aka tsaida a birnin Yamai kamar yadda ake yi a wasu garuruwa da dama. Ƙwararrun kula da tsaftar muhalli sun ba da shawarar kwalhe ramumukan kwalolo domin hana ambaliyar ta ko toshewarta. Domin inganta yanayin rayuwa tsafta da tsaftar muhalli a cikin birnin Yamai an kaddamar da aikin sarrafa saltan da aka kwalhe a watan Janairu na shekarar 2010 19 a Yamai. Ta yaya ake kwalhe ruwan gwalolo kuma wane ka'idodi ne ake bi? Ta yaya ake sarrafa abubuwan da aka kwalfe? Menene ka'idodin tsafta da ya kamata a bi a yayin kwalfe ramukan gwalolin? Domin samun amsoshin dukkan tambayoyin ne muka gayyaci Malam Muhammadu Alzuma babban sakataren kungiyar Birgi Taki. Barka Malam Alzuma. Haka kuma muna tare da Malam Mamman Abdu mai kwalfe gwalolo. barka malam abdu da kuma malam saibu labo mutari shugaban da'ira ta uku wanda har yanzu dai bai iso ba baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi to madala malam mamman da ku za mu fara a wace shekara kuka fara aikin kwalhe ruwan gwalolo to yanzu kai shekarar da na fara wanga aiki kai shina dan yawa tun da na kai wajen shekara kusan bakwai haka ko takwas ina aiki na gwalolo tun ba a yi waɗanga abubuwa ba tun muna wace a cikin daji awo tun lokacin nan da ana aikin ba aiki na wanda mutane ma sun ka kama shi da daraja kama akwai wani unhani haka cikin aikin ba haka ko ba gaskiya ba tun da motocin ma yawancin su dai akwai na zakkowa da turai din akwai kuma waɗanda aka fabrike nan kamar wanda ya faɗi tun tarkwar da abu kuma wurin da kuka wace da kun dauka ba wani nisa na ba ga daji ga daji ga gonaki kawai sai ka zube babu wata matsala mm-hmm. tun ga lokacin na fara kuma kuɗi lokacin ba wani kuɗi na ba shekka bakwai shekka bakwai har ya kawo shekka goma sha biyar to ke mm-hmm. gani da abin da ya gaya nan insha Allah <laughs> mene ne yasa kuka zaɓi wannan aiki. to lalle kamin in shigo wanga aiki ma mm-hmm. ga taksi ni fara ni bar taksi ni koma ga talam ni bar talam ni komo ga ga ben ga ben dai na dai sai Allah ya ce kuma nan yana da saman abinci da ni shiga wanga aiki kuma mhm. ke ji da abin ke tabba da tabba da ke gaiwa da aiki yake duka mhm. insha Allah eh sai ku gaya mana ta yaya kuke aikin ku to yanzu wadda muka fara muka yin aikin mu kai cikin gari da mutane mhm. lalle muna zuwa muna aiki tare da mutane kuma ko aikin da muka yi muna zan eh, waye musu kai da aikin wanda yake saboda in ka shiga cikin dushi haka mhm, mhm. ka ta kai dibi wadda dushi take to akwai wuraren da bisbillah mu da kanmu sai mun yi magana bisa gare ta mhm, saboda akwai wuri wanda ko mu daga kwasha in ka shiga wurin ba kyau amma sai mun dora muna yi muna waye musu kai ga abubuwan muna ce musu ya kamata wuraren da mutum ga zuwa shi na wanka shi na abu ya kamata ya to kowane lokaci kana tsabtace shi kama wurin kwananka saboda shi ma ba dan na wurin abun dotti ba mutum ya cewa bai komi wannan ya kamata ka tsabtace shi ya zamanto kamar wurin da ka kwana haka yake shi ma shi tsabtu da kyau saboda ana iya dokan cuta da dama ciki awo muna gaya musu haka nan wani abu ne kuke amfani da su cikin ayyukan ku to mun ta wurin ayyuka wani biyi muna sa akwai abubuwa wani wuri in ka tai dole na sai ka sa wani grezel haka mhm. ga wuri kuma kana iya sa wasu gangan ga hannu haka in za ka fara aikinka da sauransu mhm. to in ka ta'i kuma ka iske wurin ka bude haka sai ka kuma mota ce sai ka sa tiyo ciki mhm. in ka sa tiyo ciki babu wata matsalar da za ka samu wanda za ka wurin ja haka in ka tadda mota kawai kuma ita ce ga aikin in ka iya ka kadu in ka samu ka sa tiyon ka zo ka tadda mota ka ita ga ita eh, ga kwalhiya baka da wata magana sai ka jira ita in ta ce ka kawai sai ka shiga ta da lazin dawo gare ku insha Allah eh. malam alzuma ku gaya mana me ake nufi da kwalhe gwalolo mm, to salamu alaikum ga masaurara da ku ayan studio kalangu gaba daya eh, abin da ake nufi ga kwasa gwalolo shi dai gwalolo yadda kuke faɗi dotti ne kamar mhm. cikin rayuwar dan adam duka a cikin gidanka duk ayyukan da kake yi akwai dotti ka hutuwa da cikin ayyukan nan mhm. to dattin nan kuma baka iya zama da shi cikin gidanka wani lokaci zuwa lokaci dole sai ka sa an raba ka da dattin nan mhm, to mu yanzu yau dattin da ya shahe mu shine na eh, wanka mhm. Ah, mhm. da na abun ga na bayan gari mhm, su ne suka shahi hira da muke gayi yau to ka'ida mutane ramu ne suke cikin gidajensu duk inda suka yi amfani sai dattin nan ya ta ya shiga cikin ramin nan to ramin nan wani lokaci zuwa lokaci sai ya cika dole sai an kwalhe to nan ne mu muke shigowa waje sai mu tura ma'aikatanmu suna da motoci su je a kwashe ruwan nan a kai shi can inda muke ce ma station mhm. kamar tasha ce hakan ga ta ruwan datti mhm. da an kai su can sai a sarrafa su a rage cuta cikin su mhm. ake sakin su cikin daji daji mm. to madalla zan dawo gare ku malam alzuma ku ba mu karin haske bisa kan kungiyar ku me ake nufi da birgi taki to mu kungiyar mu dai eh, hannu ka shiga bisa kungiyar ma mhm. mu duka 'yan sana'a kwashen kwallon ne mhm, mhm, to a wani lokaci eh, da za a yi station sai muka gamu wajen mu kamfani goma muka yi kiran je groupement d'intérêt economic don mu je takara bisa ga eh, jagoran station kenan da aka yi tunda da aka yi ta ma aka ce a wani ba meri za ta jagoran shi ba eh, meri jagoran za ta ba wani kamfani ne ya yi jagoran shi to mu kuma a matsayin ma'aikata muka gani in kamfanin nan wurin tashakar wannan in ya koma ga hannun wani da bai san komi bisa aikin ba yalla mu za ya kamuna cikas aikin ba yayi ba a'a yayi tunda dai doka ce in an sa ta dole ta bigi kowa mhm, mhm, mhm. amma mu yanzu da muke ga sarrafa ta muna dibin ka'idar da dokal kuma muna dibin amfanin namu mu ma'aikata da abokan mu saura da a cikin sana'ar kwasa ruwan nan shine muharin muka yi kiran shi yake nan muka taimaka takara to yanzu ruwan nan in aka sarrafa su can akwai eh, da abin da ake ɗiba ciki to shine za mu maida shi shi kuma ya zama taki tun da ƙasa ga ƙasa noma ce mm-hmm. kuma mun ga taki ma da ƙasan waje ake kashi kullum shi ka wanga taki ne da zai in hana mm-hmm. ci maka bisa ga taki da ake kawa da ƙasan turawa mm-hmm, to ma'anar ita birgi takin kamar nuni ne muka yi daga sunan je iya kin ma mun nuna da muna son mu je ga taki eh shine birgi taki ne ga zaurmanci taki kuma hausa ce haka ne haka ne manufar sunan ya iya kimma. Aha to Allah mm. zan dawo gare ku insha Allah. Malam mamma ya kuke kwalhe ruwan salte kuma ina kuke kaiwa? To yanzu saboda ke tambayin abin da nika iya baki amsa bisa gare da kyau saboda yanzu inda muka kwasa ruwan gwalolo haka cikin jahirar yamaina kowane kote kuma babu wanga ko wanga duk ko ina ne muka kwasa sai dai in mun ka ɗauka cikas ɗin shi gudana in ka ɗauka ko ina na ko da abiya so ka ɗauko shi ilfo ke ka kawo shi nan ku biya gudun station ne duk inda ka ɗauke shi cikin yamai zancen ka yi nan ko ka yi nan bai taso ba sai can shi dai an matsalar mu ma sosai ma yanzu ita nisan eh, saboda nisa mm-hmm, mm-hmm. saboda yanzu in ki in dauko da abiya so ke ga sai alarke wanda dauko da yantala gashi yantala shi mm-hmm, to mu babban matsalar mu da yanzu shi na to nawa ne kuke kwalfe rami to isan harkokin duniya da yanzu sai a hankali mu yanzu kuma motoci na cikin juna akwai karama akwai babba babban ma babban ma duka duka jikka talatin ne ko babba ƙanana wasu na ɗoka ashirin wasu na ɗoka ashirin da biyar amma duk da haka nan dai muni san wurin shi ya kamu na ba ma harka kuɗin ba saboda yan akwai wuri mai kusa saboda abun ya zan talaka sun yi masu hali yawa mu in mun ka samu wuri kamar kusa haka to firi duwa da warin gwargwaro kana yi mutum aiki amma nisan wurin shi ya kawo cikas dan ruwan kai akwai su kai cikin gari kana ganin su sai ka gama ketara ma ga sunan wasu babu hali saboda abin ya yi tsada tumadala a mm. watan janairu na shekarar 2019 an kafa wata ma'aikatar sarrafa salte da ake kwalfewa a babban birnin ya mai cewa da ita Station kim yaya ake sarrafa wannan ruwan gwalolon malam alzuma To sarrafawa dai da ake yi eh, in ruwan suka zo mhm. akwai inda ake zuba su cikin wani babban rami to cikin ramin nan sai a bari ruwan ya yi kwana uku in ya yi kwana uku duk abin da a cikin ruwan ya koma ƙasa sai ruwan da a sama ruwa ne kawai to ruwan nan shi ko sai a tura shi cikin wani rami na biyu mhm. ruwan da a sama mhm, sai ya je cikin wani rami na biyu cikin ramin nan kuma eh, akwai itace da shibkoki da aka sa ciki eh? to shibkokin nan dama an zaɓe su ne don suna iya tatse duk wani 'yan kwayoyin cuta da a cikin ruwa su yi amfani da shi kuma sa'an nan a saki ruwan ya tahi kenan ruwan nan deja da aka bar shi ya kwanta duk datti da a ciki ya koma ƙasa kuma in ya tahi cikin ita eh, eh, shibkokin nan can su kuma duk wasu kwayoyin cuta da a ciki suke canye su in ya so sai a saki ruwan ya yi gudu to ita ko yanzu dattinan da ta kwanta mhm. ƙasa mhm. ita ko janye ta ne ake ba yada ake ba sai a ta a shanya ita ko in ta bushe lokaci ne ne za a yi mata ayyukokin da ya kamata har mu kai ga zuwa taki bayan an tabbata mhm. da ita ma duk kwayoyin da ke iya zama ciki sun mutu eh, tsari ne in kun gane shi sai ku ce shikenan hmm. mai amfani ne ake dibi kamar mutane lissahi ne aka yi mhm. aka yi shi ba a kara mishi magani ko guda ciki yadda yake haka ne ake aikin shi mhm, eh. mhm. masu kwashewar kullum suna cikin salte eh, wani irin matakai ne na kiyaye lafiyar jikinsu kuke ɗoka? Eh to, eh, kun haɗi abin da nake ba ku amsa. Lalle masu kwashe kullum suna cikin salte, eh, amma yawancin matsalar duka a son su ne. e, gashi nan gabana ah, lalle suke zuwa da motoci da leburori suna kwasa menene da nake zamne nima mai mota ne kuma muna ba su kayan aiki mai wani bi su da kansu ne ba su aiki da kayan abun so da yawa yana zama matsala akwai masu gidaje kuma da ba su ma ba da kayan aikin me duk da wannan su ma'aikatan da bisa aikin su ya kamata labawar mai gidan da ke badawa su yi aiki da kayan wanda baya bada su tilasa mishi ya ba su kaya paske kariyar su ce tukuna su mu iyaka mun saki mota kuɗi ne kawai ake kawo mana me su su adda bukatar kayan nan kuma in aka ba su ya kamata su yi unhani da su tunda su ne ke kare kansu su ya kamata su kare kansu haka mm. zan dawo gare ku insha Allah madala malam shebu labodai ya iso barka da zuwa malam shebu mutari ku ne masu kula da gari wani irin kokari ne kuke kawowa ga irin wannan aikin to na farko abin da zan iya cewa kokarin da muke kawowa shine tafiya da hannu da hannu mhm. da mu da masu kamar kamfanoni na motoci masu kula da harka wannan kwasar ruwa na na gwalolo ko na na dushi da ake cewa mhm, mhm. Eh, a takaice na farko shine wanda kama idan muka ga wani kuskure ko suna da wata matsala don lokaci akan samun matsaloli tsakanin su da jama'a mhm. in wani gida ya kiran su saboda hanya ko kuma a su zo su kwasa dan kananan ruwan nan da zai zuba ana samun matsaloli na farko inda muke kawo musu kama gudumo da muke kawo musu kenan mu zo mu kwatanta ma jama'a cewa da wa'annan kuna so ba kuso dole ne sai an zamana da juna amma kaka ne hanyoyin da za a bi a yi aiki kuma a zamana da juna cikin girma da arziki da kulawa da yanayin yadda suke ɗaukar ruwan da yanayin da suke ratsa gari da shi har su kawo wurin wannan wuri da aka huda na musamman dan tace ruwa da kuma wani lokacin sukan zuwa su samu kamar misali yanzu wannan kuka da suke na wurin tatar ruwa guda ne a gaskiya labarin zan ba su da kansu sun sani an samu wuri biyu na biyu da na uku ma a takaice to abu ne da yake ba da an ce ba an samu hili ne shikenan kai tsaye sai a kawo a cikin zuwa sai an tsara shi komi da komi kamar yadda aka tsara ta farko wanda idan aka kawo kamar yadda ce akwai rami na farko babba wanda duk ruwan da za a tattara aka kawo cikin shi za a zubawa in aka zuba yanzu bayan duka wannan lokaci da ya kamata ya yi na tsarin da aka yi na haddatin ya koma ƙasa ruwan ya komo sama a hudda shi to su ma wa'annan wuraren duka sai a madauki wannan matakan wanda zai ba dama idan kenan lokacin da ake cewa sun kare kenan wanda ke aeroport bai kara kukan cewa a ah, sai ya ya ketaro gari ya zo har gobe akwai nasu bangare da aka huda musu wanda kuma ke bayar ruwa su ma akwai nasu bangare kenan kamar zai kasanto ya mai an kasa ta kashi uku eh, ne ya mm, mm, mm, eh, bisa wannan aikin shin akwai wasu ka'idodi da za a iya mutunta wajen wajen zub da wannan ruwan tunda kun ce an samu wurare eh zan ce ka'idodi kwarai akwai su kamar yadda na farko yake da ka'ida na biyu da na ukun su ma duka tunda abu ne ana tafiya ana gyaran huska ne mhm. kenan yanzu kurakuran da aka gani bisa ga na farko ana za a yi kokari bisa kan na biyun da na uku su kuma ya zamanto duka wannan kurakuran a gyara su mhm. eh, don saboda su masu unhani da wuri wurin ya zamanto su ji daɗin aikin mu kuma masu kiyayewa da lahiyar jama'a da kuma tsafta gari zaman mu da kanmu mu ji daɗin aiki muke na aikin ya ci gaba da tafiya ba tare da tsangwama ma juna ba tare da bata ma juna rai ba haka ne ko za ku iya bayyana mana yan kurakurai kaɗan da akwai fuskanta da na farkon wanda kuma yanzu ana son a ci garan su ito eh na farko kamar misali in kuka ɗauka yanzu kamar zancen nisan wuri mhm. shi yana cikin matsala ta farko tunda akwai wasu motocin da yanzu kamar kamfanika yanzu abin ya ci gaba wasu kamfanika gare su na zamani mhm. da motoci da tsari da komai da komai komi sun san girman motocin su kenan an kai kiran su ga ka'idodin su akwai an su kuma irin aikin ne tun kamar na gargajiya da suke na da inda ya zamanto ba su samu ba babu hawadata halin wanda zai ba su samu su tsara abubuwan sai ya zamanto wani lokaci sai an zo tsakanin su da jama'a sai aka samun gane ma juna mm-hmm. ko kuma mutum ya zo su yi aikin sai a ce a aikin da suka bai isa ba mafi yawa sai ga su masu mota sun zo sun kwalhe amma kuma jama'a sai a zo gehe guda sai a yi wani rami a ci an kwashe an zuba da eh, sai ce a ah, ai mun yi kiran kamfani kaza ya zo ya kwashe mu ruwan amma da ya zo bai kwashe ba sauran da ya bar mu da su su ne muka zuba kenan yanzu ga shi ga shi mutumin shi ya raman shi ya zuba dattin amma sai neme mai da laihin bisu masu mota mm, mm, mm, to wannan abubuwa ne duka da muka yi ta bi sannu sannu sai da mu gano cewa menene ke kawo shi sai mu gane cewa da in matsalar da ke da kwai ya zamanto da irin kamfani na da na yanzu tunda su na yanzu suna da motoci na zamani wanda ke ba su dama in suka zo hatta tun na kasa kasa mhm. suna iya da janye ta in suka tafi sai su buɗe wannan tankin nasu sai su zubda ta gehe mhm. bayan su zo da ruwa to su kuma motoci na da ba su da wannan yanayin mhm. yake kawo musu matsala tunda ba za su iya jan ba abin da yake kasa. wani irin ka'idodin tsafta ne kuka zana a matsayin ku na 'yan gundumomi gari ito ƙa'idodi ba gunduma ba ce sai kamar dahirar garin ya mai ce gaba daya da mhm. take da wannan tsari mhm. wanda shi kuma dokoki ne yanzu sai ce kuka ce da man taho da abin gadin su ba zan iya cewa in karanta muku su duka kan gari da kuskure mhm, gane ko mai tsari ne ke da kai dama na musamman na tsabta gari wanda duka yake dubin kowa kuma kowane bisa ba kowane bangaren shi zan dawo gare ku insha Allah an daɗe ana lura da cewa akwai matasa masu sadaukar da kansu ga wani nau'in kwalfewa da kayan aikin su kamar so felo igiya da kuma wasu abubuwa dai da dama da suke aiki da shi domin kwalifewa idan kuma babu kayan ɗaukiya sai ku ga an zubda su bakin ramin ko kuma an zubda su kan hanya wanda wani kuma al'amari ne na bata gari e, malam maman me za ku ce akan wannan al'amarin irin aikin ku ne amma dai ba hanya guda ba wallahi kai ni Lalle waɗannan mutanen masu ta nan ana samun matsala tun da yanzu mu ga mu motoci gare mu. Mu mun ka kwaso ba a buƙatar shi ko ina sai mun ka station. Alarke su in sun ka kwasa ba su kai shi can sai su sa cikin gota ko su sa cikin gotar da waje don akwai karcen da da gota sai su zuba ne cikin gota suna eh, nan cikin gotar da suka zuba kuma ke sai shi kawo wani hani ga makwabta da minana tunda mu muna sha akwai waya ka ji wani abubuwa haka amma su sai su kwasa nan kuna da gota kusa gare ku sai su ta zuba sai abun shi ta damu ku ke ga shi ma wani lahani na daban eh, akwai kuma waɗanda sai a yi rami ko gida shi ma akwai shi da dama tunda da mun ka zo ga gida ma za mu ja sai kaga kamin ka zo ka aje mota kai gare sai kaga mai tano ko mai dan so ya to ya sai <laughs> yana yana in mun ka faɗi namu firi shi na yiwa firi din da mun ka faɗi sai mai gaya ga wanga ya yi sauki shi kenan sai ce to shi kano sai eh sai ce su shiga ke ga su ba can kariya dai bai taso ba mm-hmm, mm-hmm. tun da shiga dai na su kai kawai to shi ma wani wani lahani dai na ga nan dai sai dai Allah kawai wallahi <laughs> to madalla zan dawo mm. gare ku malam alzuma me za ku ce akan wannan aikin na masu kwalfewa suna zubda shi akan hanya ko kuma kun je da mamaye ce wani bi cikin gota ma suke taya suna zubda shi to wannan yan tunanuwa Eh, an yi katari yau za baku bayani ni ne na kirkiro su ma a nan bisa birnin yamai lokacin da na fito da makaranta na zo na lokacin nan motoci ba su bayyana ba sai ki ga mutum da so ya kwaso ruwa yana tafiya da shi tikim tikim tikim tikim har ba ma gota yake zuwa ba nan cikin layin ne yake zubda shi na yi lissahi na ce to aka zuda cikin layi a kai shi cikin gota a yahi na kirkiro ɗan tununuwan nan da taya sai a tura su a taya su da cikin gota. Gota. Mhm. Lalle eh, ba a gyara eh, abun gaba ba a ba ɗauke matsalar ba mhm, mhm. amma an gurgusa ta daga bisa titi ruwan sun koma cikin gota. Gota. To yanzu kuma an kamo motoci shi mai ɗan turko dai in ya ɗauka ba iya nisa. kenan yanzu da adda motoci dole motoci su dauka su kai inda ya kamata komin nisan wuri mai matsalar da adda ko har yanzu me yasa har yanzu yan tarkunan nan kuma akwai su suna nan mhm. suna cikin aikin da ake yi wannan akwai ka'ida akwai al'adu menene nake ce ma al'adu abinda mutane suka saba sun dade suna yi ya zama al'ada mhm, mhm. to shine yan tarkunan nan yau akwai wurare akwai gidaje da su har yau kanana ne da mai gida in ya kirayi mota shi mai mota da ya zo ko tono guda ya sha mota ta zo shi kuɗin mota gaba ɗaya za ka biya shi hmm. kenan ramunan nan ƙanana mai gida sai ya gani babu riba gare shi ya yi kiran masu motoci mhm. kuma gidajen nan akwai su da yawa har yanzu wani wuri kuma akwai wasu unguwoyi da motoci ba su iya ma shiga har su shiga gidaje mhm, mhm. don tilas su masu 'yan tarkunan nan su dai ne ke shiga lungunan nan suna ba da aiki kun ga matsalar da ta sa har yanzu 'yan tarkunan nan akwai su mu a fannin mu na masu motoci muna ga tunani yadda 'yan motunan ga yanzu a ta sahu ko ne ake ce musu 'yan mhm, mhm. kananan eh, mashin ne mhm. ah? to muna ga dibi ya 'yan ƙananan mashin ɗin nan ah, za mu ƙirƙiro mu musu wani aiki da za su iya shiga lunguna su ma suna shan ruwa ah, bisa kamar yadda 'yan tarkon nan ke yi me su in sun sha dole su tai da shi station nesa to muna nan Eh, ana nazari akan abun mhm. eh, insha Allah eh, ba da dogon lokaci ba za ku har ganin irin kayan nan sun fara shiga lunguna suna kwasa to da zan dawo gare ku malam mutari yaya wannan al'amarin yake a bangaren kushin ofishin magajin gari ya ba da izinin a yi hakan ito kama yadda suka faɗi ne mhm. a gaskiya matsala ce babba kuma mu mun yi kowa ma fuskantar ta tunda a duk lokacin da za su zo su yi aiki da gota zaki zai kasance tunda gotocin ba wani wuri bane jikin gidaje ne na jama'a suke ko kusa da kasuwanci na jama'a za su zo ne su ɗauko ruwan nan da iskan shi da komi su zo su buɗa kuma da rana tsaka mutane na sana'o'in ku suna rayuwarsu a lokacin nan za su zo su buɗe suna zaudawa na farko kenan na biyu wasu kuma za su ɗauko in suka zo ba ma gota ba a kusan gotan ne kenan a takaice ga ƙasa ma ne za su zubar da shi da sun tafi sun ƙare aikin sun tafi sun bar wurin kenan wurin bai ganuwa to idan wannan irin wannan matsalolin suka tashi kuma ba kowa ne hangen da ake mu meri ne babu takarda ko wani abu gashi wanda za a ci nan musamman wanda ya ba su uzini mm. eh su zo su aikata wannan sana'a in aka aikata dai muka kama su suna cikin irin wannan abu na farko kullum muna biye da su duk kungiyoyi kungiyoyi inda suke mhm. muna neman mu waye musu kansu to sai kasance mutane ne wa'anda a ko lokaci suna da matsala guda na farko za ku zo ku tara ba su da tarbiyya ko guda babu ta zamanin babu kamar na bokon na zamani sun zo sun gama yan gari guda ne ko kuma yan bangare yan ƙauyuka ne da ke kusa da juna mhm. sun zo sun gama wuri guda ba su da shugaba tsakanin su mhm, mhm. kowa ya laifi laifi shi yake dubi to sai zama to muna duk da wannan da mu gane matsalolin su muna bin su kai da kafa muna neman mawaye musu kansu su gane ko wuraren da lalle inda gotocin ba su kusa da jama'a tunda sana'a ce wanda ba za ka kori mutum ba daga hanyar da yake cin abinci kai tsaye ba ka samo mishi wata ba hanyar da zai bi tunda idan shine duka yawanci wani lokaci kuma kamar matsalolin ka a gusar da su to muna neman mu waye musu da kansu ne su gane cewa da al'amarin nan da suke na farko su suna cikin hadari ne to kuma kasu zo duka su dauki jama'a ta gari su sa ta ciki mm. tunda abin nan inda suka riga su kwaso shi san cuta wace iri da wace iri ke ciki kenan ya kamata su yi unhwani da wurare na musamman su kuma wuraren nan ba wai doka ba ce ta kuddo su a an duba ne an gani da cewa kamar wannan matsalolin ba su da yawa ana ko mhm. kuma a abin da nan wurin ana iya samu a tare shi kai tsaye to wuraren nan ne to amma duk da wannan a rasa kullum wa'anda muke da suna mutane ne wanda ba su ji inda kamar za su nemi wurin da ya fi kusa gare su ko abin da zai ba su damar su yi maza su yi aiki da yawa to sai ga wannan ana samun irin wannan kura-kura kuma duk da wannan muna da mutane wanda kamar garda sanitar wanda ba da riba rana muna eh, na hake da irin wannan wanda aka kama da an kama da tarkon naka akwai tare da za a yi mun ta ma kai inda amsha tarkon naka amsha tarkon duka muna da wannan mataka To Madila kamar eh, kowane aiki su masu kwalfe ruwan gwalolo suna fuskantar matsala sosai kamar yadda shi malamanmu ya faɗa ko akwai wani abu da kuke yi aka wani shawara da kuke ba su? Eh shawara na farko shine waye musu da kai da su kula ko babu komi na farko lafiyar su. Mhm. Eh ita shine abin da ya kamata ya zamanto na farko mhm. kenan ko da su irin wanga masu tarko ne da ke yi muna buƙatar su kuma su dinga aiki da abin da yake duka gan da abin da zai kare huska su saboda iska nan da suke shaka mhm. eh da kuma takalmi wanda saboda musamman inda suke taka kahun su. Su duka wannan abubuwa su dai ne zamu iya cewa gudunmuwar da zamu iya ba su na mu waye musu da kansu ta hanyar da za su bi su kiyaye lafiyarsu su kuma masu motoci dama abu guda ne muna ziyarata su ne tunda in ka ce za ka je ka ziyarci mutum wurin shi inda yake za ka je ka tara da kowane matakai da akwai su amma muna hoƙen su ne a lokacin da mota ta zo kwalhon ruwa a wuri haka akai akai abin da ba a rasa ba sai mu zo mu laɓe mu gani ne wani irin kayayyaki ne suke aiki da su idan mu ga akwai kurakurai daga nan sai mu zo mu tsaye da haka mu tambayi direban sunan kamfani komai da komai akwai kamar fish takarda ta ɗaukar bayani sai mu ɗauke duka mu tambaye ka in ya kai al'amarin ma mu kai wurin mai gidanka sai mu kiran shi mu ce to ga mun kama direba kaza wuri kaza mhm. suna aiki tare da manevar kaza amma mun kama gushi da kuskure kaza kaza da kaza da kaza mhm. mu matsayin mu kama hukuma mai kula da harka tsafta da gyara gari na arrondissement kaza mhm. to mun baka ka shaidu cewa da gobe ba mu hata mu ƙara ganin motocin kamfanin ka sun shigo cikin territoire din mu ba su da matakai kaza kaza kaza da kaza saboda lafiyar su da kuma lafiyar jama'a to kun kawo zancen matakai kaman a akwai wani tsari kenan da yake sa su shiga gari kuma akwai wanda yake hana su su shiga gari eh tsari shi na farko wanda ke sa su shiga gari shine kama ka'idodi na na tsafta tunda ka'idodin tsafta suna farawa ne daga kanka kai da zaka aiki ya kamata ka misali kamar bayanin da na yi su suka masu tarko su ma masu motocin ya kamata akwai gan da wannan abu da ake ce ma babet wannan hula ta huska da takalmi to suna ma ya kamata su kasance da ɗan karamin fil da ɗan so na kasa da duk ake ta tare da shi wanda idan suka zo ko da sun yi kwalwan ne akan wani lokaci akan samu kaɗan da ke zuban nan ya kamata a sa ƙasa sai a share shi shi da kanshi su kwashi su tafi da shi tunda ba abu ne wanda zaka zo a hudu daga cikin rami kika zo ka ka bar shi bisa hanya duka wannan matakai ne wanda a gaskiya ban ma wasa bisa kansu eh to madalla zan dawo gare ku insha Allah mamma kun ji abin da malam mutare ya ce shin ku kuna bin wannan dokokin da aka zana sosai lalle kai muna bi saboda muna da waɗanga abubuwa da ya haɗi da takalmi da gan mhm. da abun sa ga bakin nan da hanci wannan duk muna da su cikin motocin mu ashe mhm. amma lalle ana iya samun waɗanda ba su da su kuma akwai lokacin da su yaran namu ma ƙa'idodin ma ko mun tai wurin aiki akwai waɗanda ko ka ba su kasa sai suka kamar suna samun cika su eh. wajen wajen mm-hmm. abu mm-hmm. sai suka kamar suna da musu to wani bi sai dole sai mun ci da sai mun ci da samu suna mm-hmm. dan sai mun ci da sana'ansa sai kai tsawa kai komi sanan mutun yaro shi dauki abu shi sa ko kun taba samun matsala tare da masu gida a kwarai ku matsaloli ma matsaloli eh. matsaloli ba misali mhm. ba misali tunda akwai gidajen da in mun ka jan ruwa haka mhm. lillahi. in mun ka tai jan ruwa gidaje akwai gidajen da in ka tai jan ruwa abubuwan nasu babu kyawun gani amma in ka yi aikin ka kare ma akwai da yawa in ka ga wasu ka tsantsanin ka dai sai a hankali kawai mhm, akwai kuma inda kaka zuwa gida gidan manyan mutane waɗanda sun ka san darajar dan adam da mina na wallahi su da kansu sai su kama mamaki sai kayi mamaki ma suna iya kama hatti yawan ma sai kaga gudan mai gida gudan babba wanda ya kama sai kuma ka kare wani gida har ne ma sai a baka saboda ka wanke hannuwanka da biyar duk muna da sabunuka da an sai a yi ma kyautata a baka a ce ku kare gyara jikin ku da biyar akwai gidan da ma an katta yamma ka sa waɗanga abubuwa da ya waɗi ba wani bai bari ka bai ma ka fara aiki da shi mm-hmm. wannan akwai su to da lazan dawo gare ku malam alsuma eh, ku ne masu motoci wani bi ana lura da ganin cewa motoci wasu in suka shi dattin suna tahiya kuma ruwa yana zuba meye dalilin wannan eh eh, wannan dalilin nan zan zan tunatar dawa ta mahin kashi 100 bisa 100 motocin da muke aiki da sunan tsohin motoci ne mhm, mhm. motoci ne da sun yi aiki ture shekara biyar shekara goma sana ne muke sayo su mu kuma mu zo nan mu ci gaba da aiki da su e, lalle e, wannan shine ma babban matsala yau tsakanin mu da doka wani bi sai ku ga mu sun kwashi ruwa suna ga tahiya amma ruwan nan yana ɗas ɗas ɗas ɗas yana zuwa mm-hmm. don ka matsalar biyu ce wani bi tsohon motar tsohon motar na kawo shi don ka baya rihewa da kyau hmm? yau da gobe yau da gobe abun ana rihe ana budewa yana tsuha kuma ba kaya ne ba da kai take in ya tsuhunan za ka tai kasuwa ka sai shi ka zo ka hauda akwai rishin kaya na biyu kuma akwai rishin kiyayewa ga su ma'aikatan wani bi wani bi yara ba su ma su rihe da kyau an kare kak an hau da tiyo wuf an daga mota an tahi abin da ke faruwa baya wani bi sai masu motoci ne ke bin su suna musu oda su ce gashi nan kuna ga da ruwa akwai matsalolin nan duka mai mahi yawan laihin duka shine tsuhon kayan aiki mm-hmm. eh yau in kuka ce za ku sayan sabuwar mota ta jan ruwa miliyan ɗari da wani abu ne to kuma ga amsa jika ashirin jika ashirin da biyar jika talatin ban san shekara nawa za ku yi ba har za ku da kuɗi babu banki da za ta bi ka ta ce to sai sabuwar mota ga bisa shekara goma ka biya ta mhm. babu kenan dole ne da tsohi na dai muke maneji har yanzu mhm. har da Allah ya wani budi mu ma a gane mu da sabin motoci mun fi son sabin motocin nan mhm, mu za mu huta mu masu motoci ma'aikatan mu kuma za su hutawa eh amma babu hali yanzu babu eh haka ne akwai wani horo da kuke ba wa masu kwalhe salte we eh, masu kwalhe salte ma'aikatan mu ne mhm. eh lalle horo muna ba su dan shi da muka tsara association ma ta ma'aikatan ba mu maida su gehe ba da mu masu motoci da su ma'aikatan namu dukkan mu a cikin association kin dan saboda mi don saboda tahiyar ta zam ɗaya muna waye musu kai bisa abin da doka ta ce muna ba su kayan aiki kuma muna ba su horo yadda za su yi zamantaka da masu gidaje paske akwai babban matsala na wurin su ma'aikatan in suka zo wani bi cikin wasu gidaje kamar yadda ya faɗi sai a ɗauke su kamar mutanen banza da ba su da wani matsayi kai 'yan kwasa gwalolo ne da Allah ana matsantsanin su hmm? to su ma'aikatan wani bi yana tada musu zuciya sai ku ga nan da nan matsala ta samu to muna ba su horo bisa wannan su kwantar da hankalin su je cikin gida abin da suka gani abin da suka ji abin da suka gani ba su gani ba wanda suka ji ba su ji ba mhm. su yi aikinsu cikin ladabi da biyayya su ɗauki kayansu su tahi muna ba su horo bisa wannan ta da zan dawo gare ku inshallah malam mutari ko akwai wani horo da kuke ba wa ma'aikatan irin wannan masu kwalhe gwalolo? ito eh kamar ma'aikata masu kwalhe gwalolo su wannan ma'aikata ne masu zaman kansu amma muna da ma'aikata namu kama wanda ake can brigadier sanitar su brigade sanitar ana ba su horo na musamman wanda zai ba su damar cewa kama in sun ga mutanen nan me ya kamata wani irin wayewa kai ya kamata su musu mhm. jan hankali bisa kan matsaloli irin na aikin da suke da shi ciki mhm. ko masu tarko ne ko masu motoci da kuma har zuwa masu gidaje mhm. wa'anda ke aiki su a musamman da masu tarkon nan eh to kamar don su wa'annan eh, brigadier sanitar su ne ma'aikata namu na meri kenan su ne muke ba horon wanda zai zamanto kamar tunda su ne wakilan mu zuwa wurin jama'a mhm. eh wanda ke kusa da jama'a da kuma ke shiga lungu lungu duka wasu abubuwan da mu ba za mu iya ganowa ba kai tsaye su suna gano mu kuma suna ba mu rahoto kenan horan mu daga su ne na harko wanda ya kamata ba horon amma kuma su da kansu kungiyoyi masu zaman kansu tun daga masu tarkon har zuwa masu motocin akwai tsare-tsare wanda muke bisa kansu kuma Allah ya muna fatan za mu fara aiki da su cikin dan lokaci kalilan wanda zai kai mu yanzu ya zamanto mu mu aje wata gidauniya ta musamman wanda za ta ba mu dama maimaita zance tsakaninmu akai-akai lokaci bisa lokaci da kuma duk matsalar da ke da kwai a kai tsaye a yi kiran kowa a sanar da shi matakan da ya kamata a ɗauka don ya zamanto kowa yana da labari cikin lokaci guda kenan wanda aka kama da kuskure kuma yanzu wannan ya zamanto laifi ne daga gare shi tunda mun kusan mun fuskanci cewa akwai matsala dama da ta sauya zance tsakaninmu to wannan duka abubuwa ne da muke so ma maganin wannan kura don ba mu dama ci gaba da aiki da su lokaci kai tsaye kuma cikin kowane lokaci to da zan dawo gare ku malamin kun taba samun wani foro a kan aikinku. a kwarai ku don wanda zai ji mai gidan ya haɗi hakanan na saboda an sha kiranmu da mu da su duka ko na meri ma tare da mayar da kowa duka mu an shayin reunion irin haka nan kowa kowa a waye mai kai ga wada aikin yake a ka tsaya matsayin ka gashi wada ya kamata duka wannan mun sha samu wannan lokaci zuwa lokaci mm-hmm, mm-hmm. lokaci zuwa lokaci ana kiran mu muna yin wannan duka mu ma kan mun ka hito waɗanda ba su samu zuwa ba durobobi mu muna iya zuwa muna kwatanta musu mun kaga abubuwa waɗanda bai kamata muna abun su muna ya musu ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ko ga abin da an ka ce ga abin da an ka ce tunda shi dai dan adam har shi sai dai hankali kawai sai hankali ko wani lokaci insha Allah mm-hmm. shi nan kai suna kwarai ko duk abin da za su yi waɗanga ba su taɓa yin wani abu ba da mu ba mm-hmm. ko muna da robobin sai sun kira mu sai an yi gaba gare mu mm-hmm. muna zamne ku jiya da kunnen ku a yi komi a mu abu ba masu taba kebiya ba su yi abin su dai ba da mu ba duk abin da za su yi sai da mu muna zamne muna saurari su saurara mu saurara kowa a yi da gaba ɗaya gaba ɗaya kowa ya ji komi da ya kamata babu wata matsala tsakanin mu da su. tuma da lamalam alzuma menene mafita idan babu wannan ma'aikatar ta sarrafa ruwan gwalolo. eh to eh, mafita ba zancen mahita za a yi ba babu mai zancen mahita da inda aka shiga ba a koma baya mm. eh tun dai an fara yi yadda doroba ya faɗi mm-hmm. to mu muna da labari tsari da gwamnati ke gayi mm-hmm. na yin wasu tashoshi mm-hmm. da za a sa kowace unguwa da aka ɗauka wurin bai da nisa da masu motoci za su tafiya ita wagga da ake yanzu ba ta ma isa ɗaukar ruwan gari duka don ku dole har yanzu motoci da yawa suna laɓewa wuraren da aka saba zubda da su zubda amma akwai matsala tunda in ka ka zubda can in doka aka yi katari eh, aka ce mugun gami aka kama ka sai a ce ka tara kuma su ikon mun kwatanta musu so da yawa mun ce musu wannan wuri na kubiya shi kadai baya isa yanzu a diba a gani wasu wurare ah, lalle cikin lahi ne mai addiba wasu wurare da lahin za ya ragewa a bar mutane su rinka amfani da su mhm. don saboda su talaka ma a rinka musu aiki to ana cikin wannan lissafi kuma akwai e, eh, proje waɗanda ke gayin wasu stasiyoyi kuma to yanzu akwai guda haroban da ta kusa karewa mhm. ko da dai ayyukan sun ɗan tsaya ban san miye muhari ba Ah, amma ayyukan sun dan tsaya an kusa karewa kuma muka ga ayyuka sun tsaya ba mu gane komai ba tukuna mm-hmm. ah, to wannan fannin gwamnati ne ah, yalla mun samu labari nan da kaɗan ya tsaye da aikin mm-hmm. eh akwai wasu wani wuri kuma da an ce shi ma wurin yanzu an kama shi za a fara ginin wata sabuwar station na wurin kuma abin dai cikin projekin aka ce kowace komin sai ta samu guda to muna fata zancen ya tabbata Ah? Mhm. kuma abin zai zo da sauki ga mutane amma dan kuma mahuta sai dai an yi su gaba ɗaya an ƙare eh, kuma eh, ya kamata a samu hanyoyi da mu masu gidaje za mu samun taimako na samun kayan aiki mhm. cikin hanyar sauƙi lalle mu 'yan kasuwa ne me akwai wasu fannuka mhm. kamar yau in kika ɗauka eh, cikin fannin makaranta ah? kowa da ya samu makaranta lalle école privée Ah? sana'a ce yau ta zam mai gwamnati ta taimaka musu in za ka yin lakwal sai a ce a ah, to an baka wuri tunda buga sana'a taka tana taimaka ma mutane mhm. ba kai kaɗai ka ce unhaninta ba tana taimaka ma mutane mhm. don kwanga aiki da muke yi ah, na kwasa rogololo yana taimaka ma al'umma gaba ɗaya mhm, don ta fannin kasuwanci mutane na samun aiki gwamnati ma tana samun kuɗi tunda muna biyan lanho ah? mhm. ta fannin tsabtace wuri in aka tsabtace wuri da ja sabaro ya rage mhm. Ah? Mhm. ciwon zazzabi ya rage nan wurin al'umma ta ci wata riba ta rage kashin kuɗi wajen sayan magani don ya kamata a ce a mutanen ga an samu tallafin da za a yi aikin ya kai ga kowa da kowa a ce cikin gari ba a samu ɗan ruwa ko ɗis a titi mu masu motoci in mun ɗauka ko ɗa guda baya faɗuwa sai can wurin tashal mhm. kuma daga wurin tashal komi baya hutuwa daga cikin tashar bayan an tabbata ba bayan an tabbata da babu komi ciki mhm. to nan an ci gaba kenan ya kamata mu ma a diba hanyoyin da gaskiya za a taimaka wajen samun kayan aiki. Mm-hmm. Eh. Tuma da malam mutari wani irin kira ne za ku yi zuwa ga masu sarrafawa da kuma masu kwalife ruwa na gwalolo. Na farko kira na shine na a ci gaba da kulawa da mm-hmm. kiyayewa da doka da shine kirarin da ke gare mutum da in aka samu suka ci gaba da kulawa da kiyaye doka mm-hmm. to zai ba mu dama ci gaba tafiya kamar yadda muka saba tunda mun saba gaskiya tafiya da su cikin girma da arziki. Eh, na farko kenan na biyu kuma don ba da amsa ba ne mai kaman dan mai kara bayani bisa kan kira da yi na cewa a basu kamar yadda zancen makarantu masu zaman kansu suke mhm. samun tallafi daga gwamnati ina tunanin an ce gwamnati babu wanda aka ce kofa ta rufe mashi kowa kofa gwamnati buɗe take gare shi mhm. hanyar da za a bi ne a je a samu wannan tallafin shine tana yiwa ba ku nema ba kuka sani amma duk tsari da kake gani na na ƙasa ko na gwamnati abin da kaga wannan ya samu to wannan ma yana iya samu mhm. kenan ka duba hanyoyin nan kuka duba su tun daga shigu minista abin nan gwamnati har zuwa abin nan yake hukuma ta garin yamai na tunanin wannan al'amura duka ba su gagara mm. tunda in zancen hili ne in wani wurin ku samu filin wani wurin kuna samun filin wani wurin in ku samu kayan aikin wani wurin kuna samun kayan aiki har abin da zai kai ku in ma misali a dambawa a muku rakiya ne zuwa ga banki saboda kamar misalin da ka ɗauko na bashi saboda sayan kaya aiki duka wannan al'amura ne wanda in aka yi ke diddiga za a ga hanyoyin da ya kamata a bi mhm. kuma za a samu wannan hanyoyin kuma ana iya cimma nasara bisa kansu mhm, mhm. shi dai ne kawai bayani to umadilla kira kuma zuwa ga masu kwashe kwalolo a kiyaye na farko su kiyaye lafiyar su to kuma su kiyaye lafiyar jama'a su musamman masu shiga masu ɗauka tuka motocin tunda idan suka kiyaye lafiyar su to duk wanda ya kula da kiyaye lafiyar shi zai kula da kiyaye lafiyar jama'a mm-hmm. shine kiran da ke gare mu na su dinga abin nan biyayya ga tsari da aka bada na kiyaye lafiya mm-hmm. shine duka aiki da kayayyakin aiki wanda ya kamata kai kai aiki da su na musamman dan ka lafiyar ka mm-hmm. to idan ka aiki su dole zaka kiyaye abin da kuma zai zamanto lafiyar jama'a eh shi da ne malama man wani irin kira za ku zuwa ga magabatan ku na aiki da kuma gwamnati da ma magidanta da kuke aiki da su suma to yanzu dai na farko dai kiran da nika zuwa gwamnati dai shi wadda wanga mai gidan ya faɗi haka nan na saboda kiran da nika dai gwamnati dai yanzu mu ta wurin nan dai shi a matsala gare mu dai yanzu dai ah, kamar wurin station din nan eh. ah, shi muka son dai an ka samu ƙarin wani to wannan wuri mun samu sauki kaɗan mhm, mhm. zuwa ga mutane kuma mhm. su ko ya kamata kowane lokaci cikin dushiɗinsu gaskiya su zan tsabtaciya shi da yan matsala tunda wallahi gaskiya mutane suna cuta mu kansu da kansu yawo tunda gaskiya wani wuri ko mu daga kwasa mun ka yi wallahi ba ka iya shiga cikin cikin wani sai kai sai sai ka zan kamar wanda zai tsayi ga wuri sa'annan tunda sai ka zuba wani abu ka ji warin shi sa'annan ka samu ka shiga ke ga abin nan akwai matsala akwai oh, waɗanda sai mun ce su gyara ma da bayan mun zo mun riga sai mun taya mu da bayan mu komo mhm. sai an gyara ba shigowa gare mu nan dai ne ka kira ga mutanen gida waɗanda cikin gida ka ya kamata wurin da ya kamata kana wannan abun ya kamata ya zama to zan tsabta kamar wurin da ka kwana mm-hmm. ya yi kyau zai ita tsabta tana daɗi mm-hmm. awo ba sai ka mai da abu gaba a shara ba haka nan bai yi ba mm-hmm. insha Allah sama da malam alzuma wani irin kira ne zaku yi zuwa ga gwamnati da ma abokanan aikin ku masu kulhe gwalolo to kira da zamu dai kamar ɗazu yadda na hudi ne shine na eh, fannin aikin a samu tallafi a samu tallafi daga wajen gwamnati da masu hannu da shuni kuma kira ga ma'aikatanmu shine su yi aiki cikin biyayya biyayya dabar ta ka'idodin aikin na tsare lafiyar jikinsu kuma na kiyaye in aka ɗauki ruwan nan ana bari suna zuba ko ina bisa titi eh paske in suka ɗauka inda ruwan nan ke zuba ba su sani ba yalla ɗiyanmu ne kuma za su koma su shiga ciki don a kare shi dai ne kiran da za ni ga su ma'aikatan nan mhm. mm. ta madala masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau a ƙarƙashin taken kolhe ruwan gololo da muka kasance tare da malam shaibu labo mutare na shugaban da'ira ta uku tare da malam muhammadu alzuma babban sakataren ƙungiyar birgi taki da kuma mamman abdu mai kwashe gololo da ni rakiya arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da amina hassan akan na'urori muke ce muku ma'asala malam a huta lafiya.